yanzu kuma lokacin ku ne masu sauraro masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare daga nan sashin Hausa na rediyon Faransa International RFI tare da ni Nasiruddin Muhammad. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shekarar da ta gabata ita ce mafi zafi da duniya ta gani, sai dai ta yi gargaɗin cewa 2024 za ta fi baran muni. Wannan shine maudu'in da muka baku damar bayyana mana ra'ayoyinku a kai. ga malami na farko da zai fara da gabatar da sunansa. Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke kenan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya Danno Azare. Muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulliyomi. Tabbas rahoton Majalisar Dinkin Duniya za mu iya cewa a wasu ƙasashe ɗin ya zama gaskiya. Duba da za a ga cewa ko a can yankin Amerika za a ga cewa saboda tsananin zafi da suka fuskanta wani wajen za a ga cewa ana iya samun wannan gobara ta daji. To amma kamar mu a nan nahiyar mu ta Afirka gaskiya gida zai iya zawa da sauƙi. duba da za a ga cewa a bara dai tabbas an dan yi hasashen za a yi zafi kuma kaga ba a yi zafin ba cikin hukuncin ubangiji to haka zalika nan ma dai muna kara kai kukan mu ga Allah na tabbata abin da bai faru ba to Allah yakan iya sauya shi matukar mutane sun tsaya sun yi bauta wa Allah kuma sun roƙi Allah sauki to na tabbata Allah maji roƙon bayi ne idan aka nemi sauki din fatan mu dai Allah kawo mana saukin dukkanin wa'annan lamura din Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima tare da Yahaya Danno Azare Ah, assalamu alaikum gidan Radio Faransa. Mai magana da wal Manchester Kamba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Gaskiya an yi zahi bara, zahi kuma na sosai. Wanda wannan zahi shi ne kawo mana ummul aba'isin mutuwar shukokin da muka yi musamman dawa da ta yi baya da ta zama ita ce ta baya. Ruwan sama ya ɗauke zafi ya bayyana nan take dawa ta fara mutuwa. To kuma gashi an ce bana za a yi. Duk da haka dai muna roƙon Allah sauƙin wannan lamari. kuma ya kamata mu tashi tsaye tsakanin mu musulmi da kirista a ta addu'a don wannan wata masifa ce idan muka yi addu'a kuma addu'a ta kobe mu ne insha Allah Allah zai sauka mana wannan abin sannan ga mu cikin lokaci na azumi wanda lokaci ne wanda Allah ke karban addu'o'in mutane ya kamata mu tashi tsaye mu ta addu'a na gode mai magana lawal manchester kan ba jihar kebbi na najeriya kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da maudu'i na yau shine game da sanarwar da aka bada cewa a bara an yi zafi kwaran gaske a duniya kuma ana kyauta zan cewa bana maɗin din za a yi zafi wanda ma ya na bara to mu abin da za mu kira shine muna kira ga jama'a da su yi kokari su ga cewa sun yi tanadi tanadin nan ya kasance sun samu wurare masu inda iska ke shiga a lokacin da za a yi zahi kuma muna kira ga su kansu ma'aikatan lafiya ya kamata su ci gaba da ba da sanarwa na matakan da ya kamata a ɗauka domin idan zahin ya zo a samu sauƙi ne kuma a yi maganin duk wani abu wanda zai biyo baya cikin wannan zafi ɗin sannan kuma mu dukuha wajen roƙon Allah ya kawo mana sauƙi na duk al'amuran da za su zo muna da waɗanda muka sani da kuma waɗanda ba mu sani ba so wannan shine muke kira ga ita kanta gwamnati da ya kokari a ɗauki matakan duk da ya kamata domin a ga cewa jama'a sun samu sauki a lokacin da ake cikin wannan zahi. Assalamu alaikum mai magana ashir usman sabuwar gwaram dan kishin ƙasa daga nan gwaram lokal gamman a jihar jigawa hakika shekarar da ta gabata an fuskanci zafi sosai da sosai kuma kamar yadda hukumar ta hasashe wannan shekarar ma za a yi zafin fiye da na shekarar da ta gabata to hakika gaskiya mun ga alamu sai dai muna kira ga hukumomi da su dakatar ko su tsawatar dangane da mutane musamman wanda suke a kawo wannan a muhalli a masana'antu da sauransu wanda suke gurɓata yanayi duniyar take yin zafi muna fatan za a ɗauki matakin kariya domin kare al'umma da dabbobin da mutane suke ci a tashi lafiya mai magana ashir usman sabuwar gwal. assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh rp labaran hausa na farko dai kakin hwari magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a mamada ya mai yarfi mun je da kun gaba so a shekarar ta gabata da wagga da muke ciki zahi to lalle da biri ya kama da mutuntun da wacce warta huce lalle an yi zahi amma waga ita ma tana da alama ubangiji abin da kuma ta ga Allah ubangiji Allah sarkin saratu don abin da to Allah ka mana sauki ne ba da ban haka nan kuma wanda bai Allah ka bashi lahiya ku kanku yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da ya kuma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai barka ulma mada ya mai jamboriyar nijar Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan rediyon Faransa suna na zaki so dangi zuba karamin hukumar mulkin tambal da ke jihar Sokoto. To a tabbas kan shekarar ta gabata shekarar 2023 an yi zahi kwarai da gaske kuma hukumomi sun yi ta kira ga mutane domin ɗaukar mataki ganin cewa an kauce ma wasu cututtukan da ke yaduwa a lokacin zafi don hakan ga wannan ma kuma yanzu gashi ana cewa wai suna hasashen maganin cewa wannan shekarar 2024 za ta yi shekarar ta gabata to hawa yau da ya kamata mutane da kuma sukan su kansu hukumomi su yi kokarin ganin daukan matakin cewa an ɗauki wani rigakafin magance matsalolin da ke faruwa ga yanayin lokacin zafi suna na zaki don yi zoma karamin hukumar mulkin tabbar da mai saurari kana tare da sashin hausa na rfi cikin shirin ra'ayoyinku masu saurari Hakanan mai sauraro, kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Ga malami na gaba. Sashin Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim da daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. dangane da hasahen yanayi da hukuma ta fitar na cewa za a iya fuskantar zafi fiye da na shekarar da ta gabata to hakikanin gaskiya wannan zafi da aka gudanar na shekara ta 2023 ya haifar da bakin cututtuka wa'anda ma ba a san da su ba wannan kuma a hasashen da suke na bana ma zai iya na bara to sai dai mu a mazauninmu na musulmai mu ce ubangiji allah ya sa wannan zafi da zai shigo allah ya sauƙaƙa mana cututtukan da ake samu sakamakon ɗumamar yanayi domin zahirin gaskiya baya da cututtuka na ɗan adam an fuskanci asara musamman ɓangaren dabbobi su kansu irin su kaji da tsuntsaye da sauransu ɗumamar yanayin nan ta bara haƙiƙanin gaskiya ta shafi dabbobi da tsuntsaye da kuma bil'adama saboda haka wannan shekara da muke cikinta ubangiji allah ya sa wannan ɗumamar yanayi da za ta zo Allah ya kawo mana ita da sauki na gode radio faransa international ibrahim da ne daga nan shagu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa radio france international suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar vakur da ke jihar katsina a tarayyar najeriya dangane da hasashen majalisar ɗinkin duniya na yanayin zafi da za a fuskanta a shekarar 2024 tabbas shekarar da ta gabata an samu tsananin zafi musamman a waɗansu ƙasashe na nahiyar turai da wasu sassan nahiyar afirka inda hakan har ya rika haifar da waɗansu al'ummomi suka rika rasa rayukansu sakamakon tsananin zafin da duniya ta shiga to duk da yake majalisa ta yi hasashen cewa bana za a samu zafin da ya fi na wannan shekara ta gabata to muna fata allah sa wannan hasashen nasu kada ya tabbata kuma allah sa kada a samu wannan yanayin sannan kuma wannan wani kalubale ne ga ainihin kasashen duniya da ita kanta majalisa ɗinkin duniya akan ainihin kasashe masu manyan masana'antu masu fitar da ainihin gurbataccen yanayi wanda ya jefa duniya cikin wannan yanayi wanda ya kamata a ce an ɗauki matakan shawo kan wannan matsalar tun kafin al'amarin ya hau. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Suna na Kwamaratiliyasu Yakuba Digawa mamba ƙungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ITIS ga ɗau jihar Bauchin tarayyar Najeriya. To game da mudu idan kuka bamu mu tofa albarkacin bakin mu a game da tsananin zafi da wasu daga cikin kasashen mu na Afirka ke fama da shi. Hakika abin damuwa ne muna kira ga shugabannin kasashen mu na Afirka. Ya kamata su gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan matsala da ta sauyin yanayi da ke kawo wannan tsananin zafi da kasashenmu na afirka ke fuskanta hakika al'umma na fama da matsaloli na tsananin zafi kuma ga watan azumin ramadan muna addu'a ubangiji allah ya kawo mana saukin wannan al'amari na tsananin zafi da al'ummar nahiyar mu ta afirka ke fuskanta da karshe muna addu'a allah ya kawo sauki na da wannan zamanin naɗa tabarman shirin na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da maɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na rfi musamman injiniyan namu a yau hassan alhassan silaja da ya haɗa mana wannan shirin ni nasiruddin muhammad da na jaragamar shirin ke cewa bisalam